Afrique. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi na yau ranar Talata 12 ga watan Disamba na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya sun koka kan yadda gwamnatocin jihohi ke arin gizon kuɗi wajen gudanar da ayyukan raya ƙasa. Kamar kowace ranar Talata za ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari. Da shirin na wannan makon zai kawo muku bitar wasu daga cikin shirye-shiryen shekarar 2023 da muke ban kwana da ita da kuma sharhin jaridun Nijar. Amma kafin nan ga Murtala faru san yana da halin da duniya ke ciki. jama'a assalamu alaikum mu da wannan hantsi ga kuma cikakkun labaran duniyar wakilan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya sun yi magana game da wahalhalun da ba za su misaltu ba inda suka buƙaci da a kawo ƙarshen yakin da ake yi a zirin gaza a yayin da suka ziyarci yankin ƙasar masar na mashigar kan iyakar rafa yankin kaɗai da za a iya kaiwa falasɗinawa agaji da aka yi wa ƙawanya wakilin ƙasar china majalisar ɗinkin duniya zhang jun da manema labarai suka tambaye shi ko yana da sako ga kasashen da ke adawa da ta buɗe wuta a gaza ya amsa a sauƙaƙe cewa wannan ya isa haka galibin kasashen majalisar ɗinkin duniya suna goyon bayan ta buɗe wuta nan take tsakanin isra'ila da ƙungiyar gwagwarmayar falasɗinawa ta hamas wadda ke iko da gaza yayin da mummunan yanayi ke kara ta'azzara ga mazauna birnin miliyan biyu da dubu ɗari uku amurka da ke marawa isra'ila baya a makon da ya gabata ta hau kujerar naki kan bukatar kwamitin sulhu na tsagaita buɗe wuta cikin gaggawa a daidai lokacin da tankokin yaƙi da sojojin isra'ila suka kaddamar da farmakin da ya raba mafi yawan al'ummar gaza da muhallansu tare kuma da kashe sama da mutane dubu goma sha takwas a halin da ake ciki kuma ministan tsaron isra'ila yov galland ya faɗa a jiya litinin cewa isra'ila ba ta da niyyar ci gaba da zama na dindindin a zirin gaza yayin da sojojin isra'ila da mayakan hamas ke ci gaba da gwabza kazamin fada a arewaci da kudancin yankin dinu. galant ya shaidawa manema labarai cewa isra'ila za ta ɗauki duk wani mataki na ruguza hamas amma ba mu da niyyar ci gaba da zama na dindindin a zirin gaza bai bada takamaiman lokacin kammala yakin ba amma kuma ya ce ayyukan sojin isra'ila na iya ci gaba na tsawon watanni a faɗan jiya litinin sojojin isra'ila da mayakan hamas sun gwabza a ciki da kewayen khan yunis da ke kudancin zirin gaza yayin da ake ci gaba da gwabza wani fada a wajen birnin gaza da ke arewacin kasar kasashen burtaniya da norway sun sanar da cewa sun hada karfi da karfe domin ƙarfafa sojojin ruwan ukraine kasashen biyu sun ce karfin dakaru na ruwa na da matukar muhimmanci wajen tunkarar hare-haren da rasha ke kaiwa da kuma tabbatar da jigilar hatsi da karafa ta tekun bahar aswad sakataren tsaron birtaniya grand shafts ya ce a wani bangare na kokarin birtaniya za ta aiki da jiragen ruwa biyu masu farautar nakiyoyi da motoci masu sulke da kuma kwale-kwale na kai farmaki a gabar teku zuwa ukraine shafts da ministan tsaron norway bjorn arild sun sanar da kafa wata rundunar haɗin gwiwa ta ruwa a yayin wani taron manema labarai a jiya litinin a birnin london ana sa ran sauran ƙasashe za su shiga nan ba da jimawa ba yunkurin da kasashen turai ke yi wa ukraine na nan daram duk kuwa da fargabar da ake yi kan cewa tallafin da amurka ke bayarwa zai yanke sakamakon takaddamar siyasa a majalisar dokoki. mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku rahotonmu na farko yayin da wasu gwamnatocin jihohi a najeriya ke bugun gaba da samun nasarori masu yawa a watanni shida kacal da suka yi kan karagar mulki wasu 'yan ƙasa na ganin gwamnatocin suna fakewa ne ga aiwatar da ayyuka suna wawure dukiyar jama'a domin biyan wasu muradu nasu Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya duba mana wannan batun. Zaben shugabanni da 'yan Najeriya suka yi a lokutan zabukan da suka gabata. baya da nasaba da bukatun da jama'a ke da su na samun romon demokuraɗiyya ta hanyar samun ayyukan ci gaban al'umma wasu gwamnatoci sun aiwatar da ayyuka kuma suna kan aiwatar da wasu duk da yake wasu mutane na ganin kudaden ayyukan da ake aiwatarwa sun wuce wuri alal misali jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya tana ɗaya daga cikin jihohin da gwamnatoci ke gudanar da ayyuka ga jama'a kuma za a yi hanyoyi guda arba'in da bakwai na ƙanan hanyoyi tudun guda da mangoro ah, kuɗi biliyan takwas biliyan ɗari tara da tara dubu ɗari da goma sha biyar haka kuma inganta da faɗaɗa randa about na kanan baida wato gidan man'ada akan kuɗi naira miliyan wasu 'yan majalisar zartaswa kenan ke bayani akan wasu ayyuka da majalisar ta amince aiwatarwa bayan kammala zamanta karo na uku to sai dai wasu 'yan jihar na ganin cewa kudaden da aka ware kashewa ga wasu ayyuka sun yi tsada matuka. har suke ganin wata hanya ce ta wawushe dukiyar jama'a hassan sahabi sayan nawal shine sakataren yada labarai na jam'iyyar pdp mai adawa a jihar sokoto wannan a tunaninmu ana so ne kawai a tsala ma nan kwangiloli kuɗi domin a haitar da waɗansu kwaɗaɗe domin a yi amfani da su ta wata hanya ko kuma a zurta waɗansu mutane in aiki za a yi ya kamata a tsaya a gaya ma al'umma jihar sokoto misali titunan da aka ce za a yi a tudun wada da kuma unguwar rogo titin da ya tashi daga garkawa ne zuwa garkawa ne za mu yi shi akan kuɗi naira kaza amma ba a haɗa titi arba'in da bakwai ba ba tare da haɗin inda suke ba a ce za a kashe musu naira biliyan takwas duk a cikin unguwa biyu ko bayan tsadar ayyukan da aka aminta a aiwatarwa wasu na ganin cewa ba su ne mafi muhimmanci ba ga jama'ar jihar sokoto a wannan lokacin misali jihar sokoto yanzu ba abin take bukata in ba tsaro ba a tabbatar da cewa an magance wannan matsala idan ka koma ɗalibanmu ana ƙoƙarin hana su karatu ta hanyar ƙin biya musu kuɗaɗen makaranta to ko me gwamnatin jihar za ta ce akan wannan zancen sambo bello dan chadi shine kwamishinan yaɗa labarai a jihar sokoto na farko dai ad wanda ya san najeriya ya san canjin da an ka samu ga farashin rayuwa ita kanta na tabbata komi ka sani yau farashi ne ya yawa sau biyu ko sau uku ma ban hana dai kila abubuwan da an ka yi sun ta musu da hankali sun dame su ganin abin da sun ka bari sun hanga irin canjin da sakkwata ta samu cikin ɗan gajeren lokaci maganar tsaro gaskiya ana samun ci gaba illa dai ba abuna wanda za a cewa sai an ma mutane an faɗa musu ga abin da aka yi ga abin da aka yi batun biyan kuɗin makaranta kila sun manta mai girma gwamna sai da ya tabo a ɗaliban jami'a masu batun jarabawa hitama an ka hana su ɗauka saboda pdp ta ki biya masu sharhi akan lamuran yau da kullum kamar farfesa bello dodon bada na ganin cewa wata yana da wuya ka ga gwamnati siyasa wadda aikin ta bai yi tsada ba ko ina ka gani shi yasa kake gani in sun tashi suna barin bashi mai ɗimbin yawa wannan da yake maka aiki ya tsada shi ma in ka tambaye shi nashi lokaci to su komi za ka cewa yanzu dai abin jira a gani yadda za a aiwatar da waɗannan ayyuka da kuma yadda za su yi tasiri ga jama'a abinda watakila kan iya kore ganin tsadar su ko kuma akasin haka muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir har yanzu zai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc ga murtala ya dawo dauke da kashi na biyu na labaran duniya. 'Yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka suna ci gaba da matsakaimi na ganin an kada kuri'a wannan makon wadda za ta bada damar gudanar da binciken tsige shugaba Joe Biden da ake cikin gudanarwa. Sai dai ba tabbas akan ko shugabannin za su iya samun isassun kuri'u don amincewa da matakin yayin da mai yiwuwa kada kuri'ar a 'yan kwanaki kaɗan masu zuwa. Sabuwar kuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka fitar da safiyar jiya Litinin. ta nuna cewa wasu 'yan kaɗan daga cikin amurkawa sun yi imani cewa ya kamata a ci gaba da gudanar da binciken amma kuwa tsakanin mashahuran 'yan jam'iyyar republican sha'awar binciken na ƙara disashewa binciken da kamfanin morning consult ya gudanar ya nuna cewa kashi 44 cikin 100 na amurkawa sun yi imanin cewa ya kamata a ci gaba da binciken idan aka kwatanta da kashi 40 da suke ganin bai kamata ba sakamakon ya tasirantu da bambancin jam'iyya inda kashi 62 na 'yan democrat suka ce bai kamata a ci gaba da binciken ba yayin da kashi 70 na 'yan republican suka ce ya kamata yawancin masu zaman kansu kashi 47 cikin 100 sun ce bai kamata a ci gaba da binciken ba yayin da kashi 37 kawai suka ce ya kamata sakamakon binciken ya nuna cewa aksarin amurkawa ba su da sha'awar ci gaba da binciken fiye da yadda suke yi. kasar jamus ta bayyana fatan isra'ila za ta yi amfani da dabarunta na soji domin kawar da wahalhalu a tsakanin falasdinawa fararen hula a cewar ministar harkokin wajen kasar annalena baerbock a wani mataki da ke nuna ɗan sauyi kan matsayin ƙawancen berlin jamus ta fito karara ta goyi bayan isra'ila ta kare kanta tun bayan harin da hamas ta kai a ranar 7 ga watan oktoba tare da jaddada wajabcinta na tsayawa bayan kasar a zaman kafaran kisan kiyashin da ta jagoranta inda yahudawa miliyan shida suka mutu gwamnatin kasar ta fuskanci zarge-zarge ciki har da waɗanda suka fito daga fitattun yahudawa mazauna kasar jamus kan barin laifi ya sa ta rufe ido kan matakin da isra'ila ta ɗauka na ramuwar gayya wanda ya haifar da matsalar jin kai a gaza jami'an gwamnatin jamus sun yi ta jaddada buƙatar isra'ila ta bi dokokin ƙasa da ƙasa a martaninta kan hare-haren hamas amma galibi sun kauce wa sukar abubuwan da take yi a yankunan palestinu hakan ya sauya a makon da ya gabata inda ministar harkokin wajen kasar biya bok ke jagorantar fafutukar a gaida murtala faruku sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Madalla, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. Yancin bai tsina na komai. Masaurai Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Albarkacin wannan shiri na ɗan ƙasa da hukuma yanzu ya sa gwamnatin jihar bauchi mai adalci ta fahimci yadda gaskiyan al'amari yake akan wannan fadama mata mu ta rafin gabu eh ana misali na rabon shinkafan nan wanda aka yi gwamnati da ta zo daga baya ta gyara abu muna samun ci gaba a wannan shiri da rediyo amurka suke mana don gaskiya ya zaka akwai dan majalisar mu a dalilin wannan shiri ya zo yana tallafa wanda farko da gyaran bohol bohol Yau za mu kawo muku kashi na farko na bitar wasu daga cikin shirye-shiryen da muka kawo muku a wannan shekara ta 2023 da muke ban kwana da ita. Yau ga wasu nan ke nukura don mun san yance mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulu tsakani kan akara ko gama ko wasan ndara. Madalla. masu saurare idan ba a manta ba tun a makon farko na watan janairun wannan shekara ta 2023 da ke karewa muka kawo muku bayanai da korafe-korafen jama'a da fashin baki kan haƙoƙi da 'yancin al'umma da ke rataye a wuyan hukumomi da gwamnatoci. kazalika kun ji martanin shugabanni da jami'an hukumomin gwamnati da kuma matakan da suka ɗauka dangane da abubuwan da al'ummar suka bujiro da su daga sassan Najeriya da jamhuriyar Nijar da kuma kasar Ghana. Rikicin kwace filin makabarta na al'ummar ƙauyen Yolan Bayara da ƙorafin mutanen masarautar Misau dangane da zaizayar ƙasa da kuma rashin hanya duka a jihar Bauchi, arewa maso gabashin Najeriya na daga cikin batutuwa da suka shafi haƙoƙin jama'a da wannan shiri ya kawo a shekarar da ke karewa kuma a sakamakon haka kwalliya ta kama tafarkin biyan kuɗin sabulu a cewar al'ummomin da lamarin ya shafa. sunana Taylor Adamu Waliya, gaban yan kasuwa na Mr. Local Government. Muna samun ci gaba a wannan shiri da Radio Amurka suke mana. Dan gaskiya ya zaka akwai dan majalisar mu a dalilin wannan shiri ya zo yana tallafa wanda kwarkwar sauti da gyaran bohol bohol da yanzu haka a gari na ma na awaliya na gaya masa akwai akwai kwalba da zai yi wannan kwalba din ya haɗa mutanen karkara to yanzu hakan nan ya je ya gan shi kuma za a yi shi kwawari akwai gyara da unguwar ya kai gwiwa ramin wurin da yanzu gurin ka iya shiga da mota kai kwana kai komai saboda haka wannan shiri muna jin daɗin sa baya ga haka shirin ya isar da korafin mutanen gadau a masarautar katagum ta jihar Bauchin dangane da takaddamar yunkurin raba su da fadamar su ta noman rani da damuna da ma wadda suke yi wa lakabi da rafin gabu. Sunana Muhammad Sani Garma mazaunin garin Gadau a karamar hukumar kasar Gadau a cikin jihar Bauchi. Da farko yana magana Ahmad Zirni Saina da sauran talakawa masu karamin karfi na wannan karkara ta mu baki daya. albarkacin wannan shiri na ɗan ƙasa da hukuma yanzu ya sa gwamnatin jihar bauchi mai adalci ta fahimci yadda gaskiyan al'amari yake kan wannan fadama ta mu ta rafin gabu. har ma ta ɗauki matakin tabbatarwa da al'ummar wannan gari na gaɗau cewa wannan fadama tasu ce kamar yadda tarihi ya nuna sun samu wannan fadaman ko sun gaji wannan fadaman saboda haka mun ji daɗi da wannan shiri muna kuma karewa wannan gidan rediyo fatan alheri ma'aikatan wannan gidan rediyo allah ya ƙara kare su allah ya ƙara ɗaukaka su a ci gaba da wannan shiri na ɗan ƙasa da hukuma mai ɗaukaka muryan talaka ya kai ta kunnen mahukunta da masarauta kuma muna yi wa wannan gwamnatin namu na jihar bauchi godiya da kuma fatan alheri da fatan allah sa ta gama lafiya muna ƙara roƙon gwamnatin jihar bosi da ta zo ta inganta mana wannan fadama tamu wannan fadama tamu akwai wani gu da ruwan kogi yake turowa yashi yanzu haka yashi ya kama rufewa ya rufe gonaki sun gonaki guda ashirin gadaran mutanen gaɗau allah rufin asirin mutanen gaɗau wannan fadama domin waɗanda allah ya buɗawa suka samu jari suka samu arziki suka yi gida suka yi abun hawa suka yi aure wallahi aka saka irga sa gadau an gama ka da aiki wallahi idan aka ce talakan kasar gadau an raba shi da wannan fadama tara kun gabu to wallahi tamkar a ce masa ne ya mutu sunana hadiza ibrahim gadau mazauniyar gadau wanda nake ita gadau lokar gamman ba don wannan dan kasa da hukumar ba da wannan gidan rediyo ta fitar ba mu ba mu isa kai tsaye mu je mu samu gwamna mu ce masa ga abin da yake faruwa ba amma albarkacin wannan fili da muka samu daga boa gashi mun yi magana za ta ji gwamna zai iya jinta za ta shiga kunnensa kafin a ce wa'insu munafukai sun hada mu da shi suna cewa shi ne ya ya kwace kuma shi bai san magana ba kaga an hada mu da shi shi yana ganin mu da mun dora masa laifi mu muna ganin sa da mun zabe shi kuma zai cuce mu ka gani amma shirin wannan dan kasa da hukumar da bayyana wannan muryar talakan da ake bayyanawa BOA take bayyanawa kaga zai warware mana wannan matsalar da take tsakanin mu da gwamnati ba don haka ba ba dan wannan shirin ba wallahi sai mu ce wannan munafukan da suke karkashin siyasar tasa za su haɗa mu da shi su su ce masa mun zage shi mu su ce mana gwamna ya ce a kwace mana guri mu ko muna ganin gwamna mai adalci lokacin da ya zo kamfen ya ce mana zai ƙara mana murabba'in yadda wannan take masu ya da mana wani kuma zai kawo mana ci gaba ya kuma bayan ya tafi ya hau karaga kuma ya dawo baya ya zo ya ce mana zai kwace ya mana wulgaba wulba kenan amma wannan shiri kaga ya warware mana zare da abawa. Nan gaba akwai ƙarin bitar abubuwan da suka zo cikin wannan shiri a shekarar nan da muke ban kwana da ita. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin tsumma. Masu ware al'ummar jihar Bauchi a arewa maso gabashin Najeriya na ci gaba da bayyana irin tasirin da wannan shiri ya yi a kan wasu al'amura da suka shafi rayuwarsu ta yau da kullum a cikin wannan shekara ta 2023. Sunana Suleiman Hassan Isa ba a gale daga Bauchi a Najeriya. Abin da ake nufi kaga gani gidan rediyon muryar Amurka ba alkali ba ne. amma sulhu ya zo mana tsakani da allah wannan shiri ya kawo sulhu tsakanin mu da hukuma ni dai fata na ina so wannan shiri allah ubangiji ya sa gidan rediyon muryar amurka su daure ya zama sun kara muku karfi dangane da wannan shiri saboda mutane su ci gaba da ji kai zama ana yi ana maimaitawa sunana alhaji dan asabe baba wanda wanda aka fi sani da abilayo a nan cikin garin bauchi wannan shiri na dan kasa da hukuma wanda gidan rediyo mura amurka suka kirkiro shi gaskiya ya wayar da kan talakawa saboda talaka ya san yancin sai kan zo ya kawo kukensa kuma in hukuma suka ji abin yana gyaruwa saboda haka to a matsayin mu na masu sauraron muryar Amurka wannan shiri da ta kirkiro da shi muna jin daɗin sa yawa saboda kwalliya za ta biya kuɗin sabulu inda har aka ci gaba da wannan shiri kya mu abun da gwamnati zai kamar shirin nan eh ana misali na rabon shinkafan nan wanda aka yi gwamnati da ta zo daga baya ta gyara abun an kuma samu sassauci an ji daɗi an yi godiya kuma aka yi cigaba gaba da wannan ba to gaskiya gwamnati ta ga ana gyara mata abubuwa su kuma talakawa za su fahimci yadda za su je su dinka kai kokensu bukata kuma na biya saboda haka kuma muna godiya ma wa'annan ma'aikata na gidan rediyo murin amurka da wannan shiri da suka kirkiro da shi yawa sai muna godiya sosai kwalliya tana biyan kudin sa karfafa shirin don yana wayar da kan talakawa su je su kai kokensu wajen da za a bi musu haki yawa don saboda suna shiga cikin ƙauyuka da lunguna kan jama'a kuma yana wayewa su ban kaɗo su jijji koke-koken mutane su kuma zo su faɗa kuma wanda aka yi domin su su ji irin gyaran da za su yi daga baya kuma su gyara kuma abin yana yin kyau Masu saurare ƙarshen shirin na yau kenan sai makon gobe za ku ji mu da bitar wasu ƙarin batutuwa da muka kawo muku ta wannan shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Abdulhab Muhammad wanda muke ƙara nana ta ta'aziyyar mu gare shi bisa rasuwar yayansa Alhaji Sani Muhammad da ya rasu jiya Litinin tare da addu'ar Allah ya yi masa rahama. Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. duka da an so shi ya inganta ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi A gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci ne da Sulamu Mini Barma zai kawo mana sharhin jaridin Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketer wacce ta mai da hankali kan dambarwar da ke tsakanin kasashe uku na yankin sahel da kungiyoyin kasa da kasa tana mai cewa sai da yawo ta ginda yawo majalisar cnsp sharuɗa janar cani na shirye a tattauna shirin ta ce an gano cewa ba a banza nijar da burkina faso suka fice daga kungiyar shesan sahel ba domin wasu bayanai sun tabbatar da cewa matakin ya samo asali daga wasu takardun sirrin kungiyar tarayyar turai da aka bankaɗo jaridar le sahel na cewa ministan shari'ar nijar ya ayyana rashin jin daɗinsa dangane da yadda ya ce kungiyoyin ƙasa da ƙasa ke tauye hakkin jama'a alhali kare wannan fanni na daga cikin ayyukan da suka wajaba a kansu jaridar ta ce minista aliyu dauda da ke jawabi a albarkacin ranar goma ga watan disamba wato ranar 'yancin dan adam ta duniya ya yi tunatarwa a kan yadda bukukuwan na bana suka tarar da al'ummar Nijar cikin yanayin fama da matakai irin na gallazawa da wasu kungiyoyin ƙasa da ƙasa suka ɗauka ba tare da la'akari da yadda abin ke saɓawa dokokin ƙasa da ƙasa ba. Jaridar Ayir Info ta ce, 'yan bindiga sun hallaka wani hafsan sojan ƙasar Chadi a garin Gegime da ke tun jihar Difa, kilomita 140 da iyakar Nijar da Chadi. jaridar ta ce hafsan mai sunan isa banai kanal ne na soja da ya hijira daga chadi zuwa gegime bayan ya yi murabus daga aiki inda ya rungumi kasuwanci kafin wasu mutanen da ba a san ko suwaye ba su hallaka shi a cikin daren shida zuwa bakwai ga watan disamba ba kuma san dalilan wannan aika-aika ba tuni jami'an tsaron jandarma suka kaddamar da bincike domin gano gaskiyar abubuwan da suka wakana mu karkare da jaridar larude listuwar wacce ke cewa ana fuskantar jinkiri wajen rajistar maniyatan hajin bana lamarin da ke haifar da damuwa ga hukumar alhazai ta ƙasa wato koho sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice To Hafiz a takaice wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya sun yi magana game da wahalhalun da ba za su misaltu ba inda suka buƙaci da a kawo ƙarshen yakin da ake yi a zirin Gaza a yayin da suka ziyarci yankin ƙasar Masar na mashigar kan iyakar Rafa yankin kaɗai da za a iya kaiwa Falasɗinawa agaji da aka yi wa ƙawanya. Ministan tsaron Isra'ila Yov Gallant ya faɗa a jiya Litinin cewa Isra'ila ba ta da niyyar ci gaba da zama na dindindin a zirin Gaza. yayin da sojojin isra'ila da mayakan hamas ke ci gaba da gwabza kazamin fada a arewaci da kudancin yankin dinu galant ya shaida wa manema labarai cewa isra'ila za ta ɗauki duk wani mataki na ruguza hamas amma ba mu da niyyar ci gaba da zama na dindindin a zirin gaza bai ba da takamaiman lokacin kammala yakin ba to amma kuma ya ce ayyukan sojin isra'ila na iya ci gaba na tsawon watanni Kasashen Birtaniya da Norway sun sanar da cewa sun haɗa karfi da karfe domin ƙarfafa sojin ruwan Ukraine. Kasashen biyu sun ce ƙarfin dakaru na ruwa na da matukar muhimmanci wajen tunkarar hare-haren da Rasha ke kaiwa da kuma tabbatar da jigilar hatsi da karafa ta tekun Bahar Aswad. 'yan jam'iyyar republican a majalisar wakilan amurka suna ci gaba da matsakaimin ganin an kada kuri'a a wannan makon wadda za ta ba da damar ci gaba da gudanar da binciken tsige shugaba joe biden da ake cikin gudanarwa to sai dai ba tabbas akan ko shugabannin za su iya samun isassun ƙuri'u domin amincewa da matakin kasar jamus ta bayyana fatan isra'ila za ta yi amfani da dabarunta na soji domin dakile wahalhaluwa tsakanin falasɗinawa fararen hula a cewar ministar harkokin wajen kasar annalena biabok a wani mataki da ke nuna ɗan sauyi kan matsayin ƙawancen berlin jamus ta fito karara ta goyi bayan isra'ila ta kare kanta tun bayan harin da hamas ta kai a ranar 7 ga watan oktoba tare da jaddada wajabcinta na tsayawa bayan kasar a zaman kafarar kisan kiyashin da ta jagoranta inda yahudawa miliyan shida suka mutu. To masu sauraro da takardattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci Sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman murtala faruku sanyin na da ya karanto labarai da kuma solomon abu da ya daidaita mana sauti da ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu ni muhammad hafiz baballe ya sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc